godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su Barka mu da sake haɗuwa a wannan rana ta Lahadi wata ta dace da biyar ga watan Ramadan hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wacce ta dace da 22 ga watan Januwari miladiya 2026 watan Februari ko miladiya 2026 mun haɗu domin ci gaba da karatu ci wannan littafi na Hisnul Muslim من أذكار الكتاب والسنة لا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن وهب القحطاني الله مدوكتين تربية جئين شغافة تامش wannan kuma shine darasinmu na arba'in da biyu a cikin wannan littafi Allah maɗaukakin sarki ya samun dace muna cikin babi da yamma kike magana akan أذكار الصباح والمساء wanda shine fasali na 27 ko azkaru sabahi wal masa mun karanta abu na farko Shi ne ayatul kursi sannan mun yi ishara zuwa ga abu na biyu amma ba mu kai ga karkware shi ba lokaci halinsa a zaman da ta gabata halace abu na biyu daga cikin afkarus sabahi wal shi ne karanta qul Allahu" da qul Audu bi rabbil falaq da qul Audu bi rabbin nas fi thalath Marwatin so uku Ayi bismillahir rahmanir rahim a karanta qul huwallahu da bismillah a karanta qul da bismillah a karanta qul a'udhu bi rabbin nas addu'a ya tabbata da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin sunan na Imam Abu Dawud yana cikin sunan na imam a tirmidhi yana cikin sunan na imam an-nasa'i imam abu dawud ya rawato shi hadisi na dubu biyar da tamanin da biyu imam tirmidhi ya rawato shi hadisi na dubu uku da ɗari biyar da saba'in da biyar haka ma imam nasa'i ya rawaito shi hadisi na dubu dari hudu da ashirin da takwas Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya runa hadisi ne wanda yake ingantacce ruwayan Tirmidhi cikin sahihu sunan Tirmidhi hadisi na ɗari da tamanin da biyu hadisin daga sahabi da kira Abdullahi bin Khubayb عبد الله بن خبيب عبد الله بن خبيب في بعد العبار سوى التي خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة يأتي منفتة أولي الجري لأتي روان سما سوسي kuma ya zama akwai duhu mai tsanani ɗan ruwa kuma ga duhu sai muka fita na ƙulubu rasulallahu sallallahu alaihi wasallam yusalli lana da muka fita ah, muka je muna neman ina manzon Allah sallallahu alaihi ya shiga saboda ya zo ya yi mana sallah lokacin sallah ya yi Ya ce fa Nahu sai muka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa sai tambaye mu tsallaitun? kun yi tsalla ne ku ko kuma kuna jira na Abdullah bin ya ce, falam aqul shay'an ce komai ba kai shiru ban amsa masa fa sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ce ka yi magana ya ce falam a shay'an an ce komai ba sun mafara ya sake ce mun kul ka yi magana ya ce falam a shay'an ban ce komai ba sai sake faɗa mun na uku ya ce kul ka yi magana ya ce faƙultu ya da ma a kulu sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sallallahu ne zan ce قال في أني محمد صلى الله عليه وسلم في إتمسه قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء وقال صلى الله عليه وآله وسلم في قل هو الله أحد ومعوذتين قل أعوذ بي قل أعوذ برب الناس فقديت ألوكة دكواي غري da lokacin da ta kai yammaci ta karanta su so uku ita takfika min kulli shay'in za su sun ishe ka daga dukkan komai duk wani abu da kake tsoro ko kake fata sun ishe ka sun ishe ka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka imamu tirmidhi da imamu nasa'i duka suka rawaito wannan lafazin da ta lafazin da ke sunan na imam abu dawud to muka kalla kan ga annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ya koya mana kenan a cikin na asbahi wal masa akwai karanta qul huwallahu da falaq da nas so uku idan mutum ya karanta ya ishe shi akan dukkan komai wanda imam asidi yake cewa ai tattawa anka kullu shay'in su kullu shay'in su za su zama za su tunkuɗe maka dukkan wani abu wanda yake mai cutarwa za zama sanadiyar Allah maɗaukaki sarki ya tunkuɗe maka su ita imamu shaukani alaihi rahmatullah yake faɗa cewa wa fil hadithi dalilun ala anna tilawata hadhihi suwar inda al-masa'i wa inda al شك التالي من كل شيء يخشى منه كائنا ما كان إمام الشوكاني عليه رحمة الله أتكن تحفة الذاكرين yake cewa wannan hadisin dalili ne da nuna cewa karanta waɗannan surorin suna zama kariya daga wanda ya karanta su ko suna zama kariya ga wanda ya karanta su daga dukkan wani abu da ake jin tsoro ko menene shi ko menene shi ke ka'inan ne, ko menene shi wannan abin da ake jin tsoron faruwar shi din nan in har mutum ya karanta ya karanta to sun ishe shi kuma za su kare shi daga dukkan daga dukkan komai Allah maɗaukacin sarki ya samu gani kuma ta gaba daga cikin askarul sabah wal masa mun tafsirin mun karanta ma'anan ayoyin ko a baya cikin askarul ba'da salat ba'da salam min as-salah addu'a na gaba ne kawo fadin asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعدها ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر قلنا لنا السين قدوئي لأني محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koya mana mu rinka karantawa a lokacin da muka waye gari da lokacin da muka kai yammaci yace asbahna mun waye gari wa asbaha al-mulku lillah kuma mulki da iko da mallakan duk komai da komai shi ma har yanzu ya waye gari yana mallakin Allah ne shi kadai alhamdulillah godiya kara tabbata ga Allah la ilaha illallah babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nashi ne walahul hamdu godiya ta fashe shi kadai wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah madaukakin sarki ne iko ne akan dukkan komai ce rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm ce ya ubangiji ina roƙon ka tsada da dukkan alkhairin da ke wannan ranar da muna waye gari wa khayra ma ba'dahu kuma ka haɗa ni da dukkan alkhairin da zai biyo bayan wannan yini din wa a'udhuka min sharri ma fi hadha al kuma ina neman tsarinta daga sharrin wannan yini din wa sharri ma ba'dahu duk wani sharri da zai biyo bayan wannan yini din rabbi a'udhu bika min al ya Allah ina roƙonka ka yi min tsari ka sa shamaki tsakanina da katala da rashin zafin nama wajen bautanka ya Allah wa su'il kibari ya Allah ina roƙonka ka mun tsari daga abin da tsufa yake jawowa na na nakasa da muni duk wani abu da tsufa ke jawowa na nakasa da muni musamman abin da ya shafi kaucewan hankali da cakuɗa al'amura haɗa sama da ƙasa sanadiyyar tsufa ya Allah ka tsare daga dukkan wannan. Rabbi a'udhu bika min adabin finnari ya ubangiji ina neman tsare ka tsare ni daga wata azaba a cikin gidan wuta wa azabin fil qabri ka tsare ni da azaba a cikin kabari haka mutum zai fada a lokacin da ya wayi gari in kuma yammaci ne maimakon asbahna wa asbaha mulku lillah sai ke amsaina wa amsal mulku lillah mun kai yammaci kuma mulki da iko shi baya har yanzu yana hannun Allah maɗaukakin sarki haka in ya zo أسألك خير ما في هذا اليوم في رفلسنجا رب أسألك خير ما في هذه الليلة يا أبنجدي إنا روقنك على الخير بكتن والنجرين وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة إنا نمانك أسألني لك شر بكتن والنجرين معنى yadda za mutum zai bambanta tsakanin na safiya da na yammaci shine a farko da kuma can farko inda safe ne asbahata wa asbaha al-mulku lillah ha inda yamma ne amsaina wa amsa mulku lillah sai kuma rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi hadha al-yawm in yini ne ya waye ga safe kenan عند من أب أسألك خير ما في هذه الليلة سورة الحريمة تتيج شوف العرب ديني كما نمجي كيف يني أتكي ما في هذا اليوم أما داري أتكي ما في هذه الليلة وأعوذ بك و... وخير ما بعدها ما يكون ما بعده إلا تعبني وخير ما بعدها وأعوذك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها an fahimta ku wannan haka aka rawaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi hadisi yana cikin sahih Muslim imam muslim ya rawaito shi hadisi na doyuwar ɗari takwas da ashirin da uku wannan hadisi na abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi abdullahi dan mas'ud yake cewa كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذن ana aka shiga bayan sallar la'asar kenan an yi bayani a baya ko ana karin ana fara ne bayan sallar sallar la'asar kenan salasa in ya kai yammaci to yana yana yana wannan addu'a sai ce amsaina wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah har zuwa ƙarshe haka in ya waye gari kuma sai ce asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah har zuwa har zuwa har zuwa ƙarshe akwai fa'idodi da malamai su tsakiyar karkashin wannan wannan addu'a din karkashin wannan addu'a din ana yake cewa a cikin fawaid na wannan addu'a yake ta almuwazabatu ala hadhihi al-azkar ma'a tadabburi ma fiha min maqasid يجعل قلب المسلم متعلقا بربه راضيا مغفرته وطامعا في جنته yake cewa mutum ya zama ya lazumci wannan addu'a yana yi ko kullum da kullum tare da halarto da ma'anar addu'an da kuma manufar addu'an hmm? a duk wani abu da aka ce aka koya mana na ibada da addu'o'i da karatu to dama ana so ne mu rinka yi muna halarto da ma'anar hukum kira ga malaman sai ga sun dage wajen suna koya mana kuma suna faɗa mana ma'anar ana ba na faɗa mana ma'anar kawai mu ji bane ta wuce a kawai in muka zo yi sai mu rinka yi ma'anan yana zuwa a cikin mu halarto da ma'anan a kwakwalwa yana yana taimakawa wajen mutum ya tsayu kuma yana da tasiri a zuciyar mai karatu shi yasa ma Allah madaukakin sarki hatta alqur'ani Allah faɗi daga cikin manufar da ta sa ya saukar da alqur'ani akwai rinka halarto na ma'anin ƙur'anin ana karanta Allah ke li yadabbaru ayatihi wa li yatadhakkara ulul albab yace qur'ani mun saukar da shi ne zuwa gare ku kada ku rinka halarto da ma'anar ayoyi lokacin da kai cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin zuciyarka da ƙoron kana halatto maka ma'anan abin da kake fara an fahimta ku zuciyarka yana halatto maka ma'anan abin da ake fara a makarantar allo muka ce mu ce za mu yi na makarantar allo a mantar zuciyarka yana halatto maka ma'anar abinda da kake ake fada wannan haka ake so mutum ya rinka kowane irin addu'a ko karatu da a koya wa mutum ba ko sai an ce ka mishi kusa kana tashi shi na makarantar allo muka ce wanda ya bai shi kuma su kai shi da kyau an gane ku to haka shi ma wannan addu'a ana so mutum ya rinka halarto da ma'anar a ƙwaƙwalwansa kuma da ce to halarto da ma'anan ya ja'alu qalbal musulun muta'alliqan bi rabbih yana sa zuciyar mutum musulmi da yake karanta kuma yana halarto ma'anan yana ƙara zuciyar ta ƙara samun alaƙa da kusanci ga ubangiji Allah madaukakin sarki an gane ku sai zuciyar ta zama rajiyan mafiratahu ta zama mai kwaɗayin samun gafaran Allah maɗaukacin sarki wa tsami'an fi jannatihi ta zama mai kwayin samun aljannan Allah madaukakin sarki Akwai da shi sa ba za ka taɓa iya haɗa daɗi da natsuwan zuciyan wanda ke karanta alƙur'ani yake halarto ma'anan shi da wanda ba bai kan ma'anan shi ba za ka taɓa haɗawa. daɗin da natsuwan da abinda mutum ke ji a zuciya ba zai taɓa ba bayan da za a yi kwamfiyarin ɗinsu wuri ɗaya ba zai yiwuwa bisa wani daga cikin malamanmu specifically malam baris abdulaziz abubakar abdulsalam hasibahullahu ta'ala yake cewa to da in ya karanta kowa je ke ko tafsiri in an karanta aya ana gama karanta suke ji tausayin waɗanda suke jiran sai an fassara su ne aka karanta ita wallahi sai da tofi ko da kafin a fassara ayan tana yin sanyi fakkaran bai sa bai ka bai ba da asalin shauƙin da ayan take da shi kamar irin daɗin da take da shi lokacin da karanta ta da larabu an fahimta ku su ce za a maluma ga suna kokarin su rinka an karanta sai su rinka so da akalla kai ma ka rike a biyu in ka zo karanta kai ma sai ka halarto ko da baka halarto fassaran ba amma zuciyarka zai halarto ka ayan nan tana magana akan ka gane. saboda ta ji an fara, an fahimta ku to haka wannan yana da matukar muhimmanci sosai malai ce abu na biyu eh, wannan tarbiyya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana na wannan addu'an a yana nuna mana isbatu azabil qabr wa huwa amrun lahu adillatuhu min alkitabi was sunnah yake wannan addu'an yana nuna mana ƙara tabbatar mana cewa lallai ashe akwai wani abu da ake kira da azaban kabari mafhum kuma gaskiya ne kuma yana nan shi yasa daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wa a'udhu bika min azabin fil qabr fil nar wa azabin fil qabr ina neman ka tsare ni daga azaban wuta kuma ka tsare ni daga azaba a a cikin kabari mafhum amma shi annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan addu'an su annabawa ba sa ba da tsoron wai kar faɗo da azaban kabari so su su wannan ma ba kotar din su bane ba kotar din su bane amma manzo Allah sallallahu alaihi yana wannan addu'a mai ga wannan ko da manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna mana muhimmancin yi mafhum amma annaba suna tsoron azaban kabari ne su ai su su suke roƙon ma wasu ma Allah ya tsare su da ko haka bane bisa Sheikh Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen alayhi rahmatullah yake cewa amma al-anbiya فلا تشملهم فتنة القبر ولا يبتلون su annabawa fitina jarabawa na kabari su banda su ake kamar yadda kuma tambayan kabari su ma banda su ake banda su ake yake wa zalika li wajhayn kuma dalili shine abubuwa guda biyu abu na farko annahum afdalu min ash-shuhada wa qad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna ash-shahida anna ash-shahida yuwaffa fitnat al-qabr anna anna ash-shahida yuwaqqa fitnatal qabr yake su annabawa ai suna sama da shahidai ha ai shahidi ya kai matsayin annabi bai ma kai bare kai kan shi ko ba ga bane annabi na sama da shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar cewa wanda ya mutuwan shahada to ba shi ba tambaya da jarabawa na cikin kabari hmm kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin da ke cikin sahih muslim kafa bi bariqati suyuti ala ra'sihi fitna manzo Allah sallallahu alaihi ce wannan tartsin takobin da ya hawo yan shi ya ishi jarawa an fahimta ku lokacin da aka fara wuyan shi takobi ba a zuwa kasusuwa yayi kara yayi tartsi ba to wannan yace ya ishe shi ya wadatar da shi duk wata fitina da zai biyo baya kuma amma kuma duk da wannan daraja da ya samu amma bai kai annabi ba ne. ko ya kai shi ya kai shi yace na farko sai na biyu yace annabawa su ake tambayan bayi game da su daga cikin tambayan da ake a kabari ba akwai ne man na biyu. ko wane ne annabinka shi annabin da za ta tambaye shi ko gani ba sai za a tambaye ka game da shi ne ba gawa sai in ka san shi ka faɗi gaskiya game da shi sai zama kayi ne ka tsira ko shi ne za ta mace shi an fahimta ku kowa Allah maɗaukakin sun fi samu dai wanda ke waɗannan suna cikin dalilai da yake nuna cewa annaba sun ba su da wannan amma ko manzo Allah sallallahu alaihi yana wannan addu'a saboda ya nuna wannan muhimmancin muhimmancin yin yin wannan wannan addu'a Allah maɗaukakin sun fi samu shi. wannan yana nuna mana mu zama mun kiyaye wannan karantarwa ta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dahu wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أمتي يمتي أمتينا وأمتى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر حتى أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر الله مدعوكتين سركي سامو داشي إن شاء الله تعالى كما أنا زامو dasa aya sai Allah madaukakin sarki ya haɗa mu lokaci na sai mu ci gaba da sauran addu'o'i da malam ya kawo mana na asfar sabahi wal masa abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada a kai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya tsara mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira